الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيره عن أم سلمة أن هذه الآية لما نزلت أراد النبي صلى الله أدار النبي صلى الله عليه وسلم كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسنته تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فلما قال هؤلاء أهل بيتي مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته لأن صلة النسب أقوى من صلة السكن والعرب تطلق هذا البيان للاكتساس بالكمال لا للاكتساس بأصل الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا بين بذلك أن هذا متصل بكمال المسكنة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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 25 ga watan zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 yinin da ya zo daidai da biyu ga watan 11 miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka majalisin karatun bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wanda wannan shine darasin mu na takwas a jerin gwanin darussan mu na wannan masallaci kuma wannan shine na 122 idan ba a manta ba makon da ya gabata mun karanta faɗar Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima inda muka yi bayanin dalilin saukar wannan aya wanda wannan ta sa muka yi magana akan matsayin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan al'umma wanda wannan ya jawo muka yi tsokaci ga abin da ya faru a cikin ramadan sha bakwai ga watan ramadan wanda ya wuce wani gangami da aka samu wasu marasa tsoron allah wanda ba sa jin kunyar allah da manzansa da muminai suka yi ƙasar birtaniya a london na tsinewa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman aisha da hafsa da manyan sahabbai irin su abubakar da umar da usman wannan gangami ya samu halartar manya-manyan mabiya addinin shi'a waɗanda wasu suka gabatar da ƙasidu suka gabatar da takardu wanda suke cike da tsinuwa da la'anta da miyagun maganganu marasa daɗin faɗa marasa daɗin ji ga waɗannan bayan Allah da Allah ya zaɓe su ya fifita su a kan sauran al'umma in banda annabawa da manzanni. babu shakka wannan abu ya bakanta wa kowa rai a duniya duk wani musulmi wanda ya ga ko ya ji abin da ya faru ya yi tofin alatsi ne ga duk waɗanda suka halarci wannan guri kuma wannan abu da ya faru ya tada ƙura ba ƙanƙanuwa ba a sassa daban-daban na duniya inda aka samu musulmi sun fito sun yi ta maganganu da bayanai na faɗar falalar waɗannan bayan Allah da kuma mayar da kakkausan martani ga waɗancan gungun la'anannu waɗanda suka fito domin la'antar matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha domin taken gangamin ma kawai shine tunawa da ranar da Allah ya halaka Aisha wanda wanda shine tawalla kibara hadal mu'tamar da shi ya ɗauki nauyin wannan gangami wani mutum ne da ake ce masa Yasirul Habib wanda malamai suka canza sunan ya koma khasirul khabith domin in ba a sararre ba mugu babu wanda zai yi wa matar annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan cin kashi da cin zarafi da cin mutunci a gaban duniya gaba daya satellite tana dauka kafofin watsa labarai na nunawa sai wanda yake hasararre nan duniya da lahira shi wannan mutum mutumin kuwait ne mutumin kuwait ne kuma daman can yayi wasu laifuffuka an ɗaure shi daga baya irin afuwan nan da ake yi ta sarki ta rubibi ya samu ya shiga cikin rubibi duk da cewa wasu sun nuna ba su yadda shi a yi masa afuwa ba saboda laifukansa ba laifuka ba ne masu sauƙi to amma ba a sanya aka yi ba dai ya shiga cikin rubibi ya fita daga cikin kurkuku daga nan sai ya tafi landan da ya tafi can shi ne ya ga babu abin da zai yi ya huce haushinsa illa ya darawwana na aisha radiyallahu anha da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manya irin su abubakar da umar yana ga idan ya haka ya huce haushinsa akan sauran musulmi na duniya to wannan abin da ya yi ya sa musulmin kasar kuwait sun fito musamman ahalus sunna sun fito sun yi ta yin gangami da laccoci a gurare daban-daban inda suka yi ta kiraye-kiraye ga gwamnatin kasar kuwa cewa lalle ta ɗau wani mataki dangane da wannan tambatsatsen mutum wanda ake jingina mata ake jingina mata cewa ɗan ta ne ɗanta ne saboda haka suka yi kira da cewa gwamnati ta kwace 'yar ƙasancinsa ya zama na can wani wata tsintacciyar mage ce ta ba ta mage to wannan kuma gangamin da aka yi ta yi da lafcoci da bayanai da takardu da aka yi ta rabawa ya sa dole gwamnatin wait ta fito ta ce ta kwace yar kasancinsa kuma an kore shi yanzu shi ba dan kuwait ba ne sai ya je can ya nemi wata kasar kuma ya liƙa kansa da ita saboda haka suka kore shi to ana yi masa haka lokacin da aka yada labarin cewa kasar kuwait ta kore shi korar kare to sai ya fito ya cewa duniya ya ma fito da wata channel channel ce wacce aka kafa ta musamman saboda cin mutunci sabai nan da nan ya jefa ta cikin tauraron dan adam in mutuwa ma musulmi za su yi sai dai su mutu shi ba zai daina ba to wasu daga cikin kafofin manya-manyan kafofin watsa labarai manya-manyan sky channels na musulmi na sunna suka ga ya kamata su tashi su kare mutuncin na na aisha su kare mutuncin uwar muminai don babu wanda zai ga ana cin mutuncin mahaifiyarsa uwarsa ya kuma ja baki ya yi shuru ya zira ido bai yi wani abu ba saboda haka suka ga ya kamata su tashi tsaye su ma su ga sun fito da martabar uwar mumine sun kuma kare ta daga cikin da tuhunce-tuhunce da ya mata da zarge zarge da ya mata da karerai domin a wannan taron har ma ya fito yana cewa shi wannan mutum yana cewa yanzu haka wato wai lokacin da suke wannan taron suke wannan gangamin yake cewa a yanzu dinnan. a cikin wannan lokacin da muke wannan gangamin aisha tana can cikin wuta an ɗaure wato ƙafafuwanta an zuro kanta ƙasa tana cin mushe tana cin gaggan jikinta ya ce kuma wato ba ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba duk zamanta da shi zama ne na yaudara da ha'inci da kitififi da munafici har ma ya tuhume ta da cewa ita ce ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam guba ya ce mutu maganganu dai wanda suke masu muni kwarai da gaske wasu ma ba za su faɗi ba to ganin cewa an ta da ƙura sosai ta hanyar bayanai kuma wannan abin da ya ya sa da dama daga cikin 'yan shi'a jahilai wanda ba su san abin da suke yi ba su ma abin ya girgiza su har ma wasu da dama suka fita suka bar shi an ce. dan dubunnai sun fita sun bar shi'ancin musamman a al-bahrain ƙasa al-bahrain da yake akwai su da iraki da kuma gabashin ƙasar saudiya wajen al-qatif ko al-ahsa da yawa sun tattara wannan addini sun watsar dan daman kawai sun dai tashi ne kawai sun tsinci kansu a ciki amma su ma ba su san ina wannan mugun jirgin ya nufa da su ba to sai da suka ji waɗannan bayanai kuma gashi manya-manyan a shi'a da raunansu sun halarci wannan taron kuma har sun yi jawabai wasu sun kaddamar da kasidu da waƙe-waƙe na cin mutunci da zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da yawa wannan ta sa an bar wannan addini har ma wani yake cewa shi abin da ya ya bari wato lokacin da aka yi wannan cin mutunci wani ya mu da shi ya ce yanzu ka yarda a rika cin mutuncin uwar muminai wacce Allah ya ce uwar muminai ce sai ya ce ina Allah ya ce uwar muminai ce ce alkur'ani aka faɗa ya ce a ina shi in an nuna masa zai bar shi an ci bai taɓa ji ba aka ɗauko suratul ahzab aka buɗe masa aya shida annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum ya duba ya duba ya karanta yaga haka fa abin yake wa azwajuhu ummahatuhum ce to daga ran nan ce ya tattara wannan kayan shirme ya zubar to da yawa sun bar wannan addini don wasu gani suke in an ce waɗannan mutane ba sa son matan annabi ba sa son manyan abokan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa son sabbi suna bacin suna sai ɗauka kawai sharri ake musu ce kawai wannan sharri ne na, na wahabiyawa to sai gashi ya ji da, da kunnansa to daga nan sai ya yarda kuma wannan abin da shi khasirul khabith yayi ba ba wani abu ba ne wanda yake bako a addinin shi'a littafan shi'a suna nan da dama waɗanda suke ɗauke da wannan mugun mugun dafin da wannan mummunar aƙidar shi dai kawai ya iya samun wato ƙarfin hali ne ya fito ya tara mutane ya faɗa kowa ya ji in ya so ya fasa in ya so a fashe amma ba wai wani abu ne da babu shi a cikin addinin shi a dama akwai shi a cikin biharul anwar na majalisi akwai guran da aka zazzagi aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda zamu zamu ishara zuwa ga wani abu na wannan a cikin wani littafi da ake cewa siratul mustaqim haka sunansa a ciki har da wani fasal sunan shi faslun fi ummi shurur to fasali da yake magana akan uwar sharrance sharrance yace aisha yayi ta magana akan sharrance sharrancen da shi ya kaga ya jingina mata to wannan dama akwai shi a cikin littattafansu illa iyaka wani abu ne da suka boye shi ba su cika san su fito su faɗa ba ba suka can su fito su faɗe shi ba domin wannan zai girgiza aƙidar tasu musamman ga waɗanda ba san haƙiƙanin aƙidar ba to shi saboda kawai ya ɓata wa musulmi rai bara ya fito ya faɗa to manya-manyan limaman shi wannan addini na duniya ba su ce komai ba yayin da duk duniya ta ɗumame ana ta tofin alatsi ne akan abin da shi wannan a tsinanan ya yi to sai da abu ya yi nisa wasu daga cikin ƙananan ƙananan masu raunin su suka fito suka ce eh gaskiya hakan da ya bai kamata ba bai dace ya yi magana akan ya zazzagi Aisha ba to aka ci gaba da kiraye kiraye to ai ba a yadda manyan su ake so su yi ba ƙananan ba manyan su fito irin su Ali Sistani su fito su faɗi ra'ayinsu game da abin da ya daidai ya ko ba daidai ba to shi sistani ya yi gum ya ƙi cewa komai dan ya san cewa zai warware kansa shi ma yana yi to da abu ya yi tsanani sai siyasa ta shigo sai al khamna'i eh, murshid nasu na, na, na iran sai ya fito da wata fatawa cewa a bai dace bai dace ba ana zagin shugabannin ahalus sunna da matan annabi ce bai dace ba a zagi shugabannin ahlus sunna da matan annabi to wannan fatawa aka faɗe ta a kafofin watsa labarai irin su aljazira duk sun faɗi wannan fatawa da ya faɗa to amma wannan fatawa ba ta gamsar ba don ba yadda za a yi ta gamsar da kai ko ni ko duk wani masoyin sahabban annabi da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai gamsu ba don na farko yace bai dace ba ana zagin shugabannin ahlus sunna kaga shi bai yadda shugabanninsa ba ne tun daga nan shi ya ji ya janye kansa na biyu ya ce matan annabi bai ce umma hatil mumini ba domin ya ce umma hatil mumini ya ba su wani martaba ya ba su wata martaba da wani matsayi wanda shi kuma ba zai so ya ba su din ba sai ya ce wa zaujatin nabi haka ya kira da matar annabi to mun so ya ce da umma ummahatul mu'minina to amma shi ma ya san in ya faɗa me ya faɗa don haka sai ya ƙi faɗa wannan sannan abu na uku a bai faɗi matsayin shi wannan alkhasirul alhabis ɗin da ya yi wannan zage-zagen ba shi to menene hukuncinsa ai da sai fatawar kuma ta kunshi hukuncin wanda ya yi wannan ba kawai ce bai dace ba sai ka ci kuma wanda ya yi haka ya kamata a ɗau mataki iri kaza iri kaza a kansa sai ya gum kaga bakinsu ɗaya abu na hudu bai faɗi matsayin littattafansu da suke girmama su ba wanda suke kunshe da wannan me ya kamata a yi da waɗannan littafan dan in ka rufe bakin shi wancan to wani ya iya tasowa shi ma ya karanta wannan gubar shi ma zo ya fesa to ai sai ka faɗi cewa kuma littattafan ma da suke kunshe da irin wannan aƙidar ya kamata musulmin duniya a yi zanga-zanga ƙona su tunda sun imani da zanga-zanga kuma sannan waɗancan manyan malaman nasu da suka rubuta irin waɗannan maganganu su ya kamata a yi da su a ci gaba da girmama su a ci gaba da karɓar maganganu daga bakin su ko ko a a watsar da su bai yi wannan magana ba sannan abu na shida wannan fatawar an kasa samun ta a rubuce wani ya ce gata shi ya same ta a rubuce sannan yana da website official website shi wanda ake buga dukkan maganganunsa da fatoyinsa da darussansa da maganganunsa na siyasa a cikin wannan website din nashi amma duk an duba babu wannan fatawar a ciki me wanda yake nufi yana nufin gobe idan ya ce ƙarya ake masa ba da za ka yi saboda ba ka da wani abin da za ka nuna ka ce ai gashi gashi ko a website ɗinsa ko ga fatawar rubuce da sa hannunsa kawai haka ya faɗe ta 'yan jarida suka cife ta aka faɗa a kafar watsa labarai idan ya ga dama gobe in aka takura masa sai ya ce shi bai faɗa ba saboda bai yarda ta zama aƙidarsa ba in ya yarda wannan fatawar ta zama aƙidarsa sai ya tabbatar da ita a rubuce da 'yan baya ma ko mutuwa ya kafa hujja akan wasu da ita to amma in ya ƙi faɗar ya ƙi rubuta ta ya ƙi saukar da ita a website ɗinsa ga kenan wani na da damar ya ce ƙarya aka yi masa kuma kai sunna baya da za ka yi illa iyaka dai ka ji a jazira da sauran manyan kafin watsa labarai kamar al'arabiya da sauransu duk sun faɗa shi yasa sa ƙanatul ta dr muhammad al suka yi ta sanarwa da shela cewa dan Allah duk wanda yake da wannan fatawar a a rubuce kawo musu to kuma ban ji labarin cewa sun samu ba to kaga wannan shi ma wani wani tuggu ne wani wani dungu ne wanda kaga ahlus sunna ana so a rena maka wayo ne kawai dai ana so a tsare na ciki ne ka su ci gaba da fita ku kuma ku daina cara kuna faɗar munar aƙidar domin an yi ta faɗar falalar waɗannan bayan Allah da kuma munin aqidar wato an samu wata dama wata gaba da za a zo a yi bayani a yi cara a faɗi abin da wannan aqidar ta kunsa wasu ma wanda suka daɗe bai su yi magana akan wannan aqidar ba a dalilin haka sun yi magana to bara a yi sauri a toshe wannan bakin to kaga ta nan siyasa ta shigo amma ba wai dan ita aƙidar ana Allah wa da da ita ba to bayan wannan duk ya faru malamai suka yi ta bayani a ƙasashe daban-daban ƙasar masar ƙasar kuwait ƙasar saudiya a nan ne watakila bayanan ba a yi su sosai ba domin yawanci mutane an shagalta da neman abinci ga shi babu wuta ga siyasa ta rikici sauraka babu maganar kajima me yake faruwa a duniya saura kai ta kanka kake kai iya duniyar ka iya tsukukinka da kasuwarka da kantinka da gidanka da abin da kake fama da shi na sauro da malaria saura ba Allah ya kama na luɗufi ya kama na agaji ya sauƙaƙe mana wannan dumamewar yanayi da muke fama da shi to amma duk duniya an san da wannan duk duniya an san da wannan kuma an yi ta maganganu a ƙasashe daban-daban limaman juma'a sun yi ta yin ba yi dai na yi huɗu ba a kan wannan kuma wasu ma daga cikin uwa da muka gaya musu sun yi huɗu ba domin a ƙara gaya wa mutane ga irin abin da yake faruwa ga irin sharrin da aka yi wa uwanmu da haka duk wani ɗa na gari ya kamata ya nuna bacin ransa gaba abinda ya faru ga uwarsa wannan za ta sa masu bin wannan addinin da suke tare da mu mu ji su kuma mai za su ce a kai sun goyi baya ko ba su goyi baya ba ko kuma a'a suna ga kawai a yi gum a yi shiru wanda shine abin da ni har zuwa dai yanzu ban cewa wani ya motsa ko ya goyi baya ko ya soke ba duk da cewa dai goyon bayan za a yi tunda mu ma mun dan jijji irin wasu abubuwa masu kama da haka a nan na na magana akan ita wannan baiwar Allah uwar mu'mina Aisha radiyallahu ta'ala anha da cewa ita ce duk ta dagula al'amura bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ita kafa Fatima na ta yaki a ahlul baiti ta a Ali radiyallahu anhu da da ƴaƴansa ta kwace shugabanci ta danka babanta bayan sayyidina Ali ya zama khalifa kuma ita fito ta yake shi wannan fatin nata wannan jam'iyyar ta ita ce daga baya ta rikide ta zama ahlus sunna mun jujju wannan maganganu da aka yi su a nan cikinmu saboda haka <clears throat> ba ma zaton cewa maganar da za a yi za ta goyi bayan da na aisha da sauran sahabban maza Allah da aka ci mutuncinsu in ma an fito an yi taƙiya to wani abu ne da za a iya sa da wuri kamar yadda aka fahimci fatawar alil khamna'i to bayan duk wannan ƙurar da abubuwan da aka yi ta yi sai wani daga cikin malamai ya ce shi a fito shi wannan mutum ya fito a yi mubahala da shi fito a yi mubahala da shi akan abin da ya faɗa gaskiya ne shi kuma ana suna ya nuna abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne kuma kowannen su ya kira wa kansa tsinuwa da azabar Allah in ƙarya yake to kuma da yake ya riga ya tabbata hasararre sai ya karɓi wannan tayi saboda ka a kanatul kanatul wata channel da take Egypt ana cire ta al misal sai ya fito aka buga wayarsa shi kuma wancan ya ya zauna a studio aka yi wannan mubahala shi khasirul habib shi ya fara ya kira sunan shi cikakke ya ce ni ne yasir ibnu yahya al-habib idan abin da na faɗa game da aisha na cewa tana wuta kuma abin da na faɗa game da abubakar da umar da usman na cewa munafukai ne murtadduna ne suna wuta yanzu haka idan abin nan da na faɗa ba gaskiya ba ne allah ka yi min kaza ka yi min kaza ya kira wa kansa bala'i da masiba ta duniya da lahira ce kada Allah ya sa ya gama lafiya kuma Allah ya kama shi kaza kaza kaza kaza yayi wa kansa wasu jimajiman addu'o'i miyagu bayan ya gama shi ma ahlus sunna din ya karba ya karba abin ya juya maganar ci shi kuma idan abin nan da wannan ya faɗa gaskiya ne kuma waɗannan mutane ba bayan Allah ne na ƙwarai ba ba sahabbai bane ba ƴan aljanna bane shi ma Allah ya masa kaza ya masa kaza shi ma ya kira irin waɗannan a tsinuwa da la'ana in har ba gaskiya yake faɗa ba aka yi aka gama a haka to kaga ya ebo ruwan abin nan dafa kansa wannan shi ke nuna maka ya tabbata hasararre domin gabanin wannan a shekarun baya ai irin wannan ta taɓa faruwa akwai wani babban malaminsu da ake kira hassan shahata mutumin masar ne wanda saboda dan abin da ake bashi na gurasa ya bar aƙida sunna ya kama wannan mummunar aƙida to shi ma ya fito ya yi wannan dan shi ma ya tsitsi ne wannan aisha to da ya haka suka yi mubahala da wani malami yanzu haka yana nan kwanci jikinsa gaba ɗaya ya shanye ba ya motsi yanzu haka abin nan da ake yanzu haka abin nan da ake ya jikinsa ya shanye ba ya motsi yana kwanci rai kwakwai mutu kwakwai Allah yana azabtar da shi haka kafin ya je ya iske azaba ta dahir ta dindindin to wannan shine abin da ya faru waɗanda kuma su matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar da waccan aya ta nuna da muka karanta ta nuna cewa suna cikin ahlul baiti suna cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ba su wannan matsayi na cewa su ahlul baiti ne ubangiji ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya kirawo su ya jarraba su da shi da Allah da ranar lahira bangare guda kenan bangare kuma duniya da kalaikalanta wanne suka zaɓa dukkaninsu suka ce sun zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira wanda wannan ta sa Allah maɗaukin sarki ya ce to ka riƙe su bai halatta ka auri wata mace ba bayan su kuma bai halatta ka canza wata daga cikinsu da wata mace ba ubangiji ya ƙara dabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallama zamansa da waɗannan mata la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin wala a'jabaka husnuhunna bai halatta kuma daga yanzu ba ka ce za ka nemi wata mace da aure bayan waɗannan sannan bai halatta ka canza wata daga cikinsu da wata mace ba ko ka ce ka saki wata daga cikinsu kaga wannan shi yake nuna cewa iradar ubangiji ta riga ta zartu akan waɗannan su ne matansa duniya da lahira sannan Allah maɗaukin sarki ya ba su wancan matsayi na cewa kuma iyayen mumine ne ce annabi aula bil mu'mini min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kuma dan a tabbatar da wannan matsayi na cewa su ummahatul mu'minina ne duk wani mumini wato wato su iyayensa ne sai ubangiji maɗaukakin sarki ya haramta a aure su bayansa ubangiji maɗaukakin sarki ya haramta wani mumini ya aure su wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada ku kura ku auri matansa a bayansa har abada kaga wannan shi kara tabbatar da matsayin nan da Allah ya musu kuma matsayi ne da zai toge har abada yana to kamar yadda irin wannan cin mutunci da zarafi ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da munafukai suka jefi na Aisha an kula cewa na Aisha din ita ce ahabbu nisa'i rasulillahi ilayhi Amr ibn al-As ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbu an-nasi ilayka wa kafi so cikin mutane sai ya ce Aisha qala min ar-rijal ni daga maza nake nufi yace abuha to an kula cewa annabi ya fi santa to bai za a ci mutuncin sa bara a taɓa abin da ya fi so to tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda munafikai suka rike kenan suka soki na Aisha radiyallahu ta'ala anha da alfasha wanda ubangiji ya wanke ta da ayoyi ɗaya bayan ɗaya har goma sha shida aya goma sha shida ubangiji ya saukar a cikin suratul ahzab a cikin suratul nur tun daga aya ta sha ɗaya har zuwa aya ta ashirin da shida ubangiji ya wanke na Aisha min fauki sab'i samawat ba wani ne a doron ƙasa ya yi bincike ba har ya gano cewa ba ta da laifi duk ba wannan ba ne Allah shi ne ya saukar da a'in allazi na ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيدكم الله يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون وبنجي مدعوك كن سلكي ya saukar da ayoyi ba ɗaya bayan ɗaya ayar ƙarshe ita ce alkhabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Ubangiji ya ce waɗanda suka zo miki da ƙagi da ƙarya da ƙazafi wasu gungun mutane ne da suke cikinku kada ku zaci sharri ne gare ku wannan alkhairi ne gare ku to ka duba waɗannan da suka yi wa anana aisha ƙarya da ƙazafi da zagi wannan abin da aka yi bai zama alkhairi ga musulmi ba saboda da dama sun gane sunna akwai alkhairin da ya fi wannan babu ko da yaushe aka taɓa bayan allah ta ubangiji maɗauki sarki yakan juya wannan abin ya koma alkhairi ga mumini kar su ɓata rai kar su yi baƙin ciki za su ga alkhairin abin da aka yi la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kuma gashi abin da muka gani kenan ubangiji ya nuna mana alkhairin abin da aka yi mata lokacin da ta yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a dalilin wannan ne ma aka yi mata kage lokacin da dan wuyan ta ya bace kaga bayan sahabbai sun zauna ana ta nema ana ta nema lokacin sallah yayi ba ruwa ayat Allah ya saukar da ayat taimama wannan zai zama alkhairi har ma ibrahim ibn Hussein yake cewa ba wannan ne farkon alkhairin ku ba ya ku mutane gidan Abubakar a dalilin wannan ɓata lokaci da aka yi na neman ɗan wuyan aisha radiyallahu ta'ala anha a dalilin wannan ubangiji ya saukarwa da musulmi sauki da ruksa ta taimama to duk wani abu irin wannan in ya faru sai ya zama alkhairi sannan ita ma ya zama alkhairi gare ta domin ga ta ubangiji ne maɗaukin sarki min fauki sab'i samawati ya wanke ta aka saukar da ayoyi goma sha shida wanda har Allah ya naɗe ƙasa ana karanta su kaga wannan alkhairi ne gare ta shi yasa Allah ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kama saboda muna aqidar shi'a sai suka ce wannan ayoyin ba Aisha suka wanke ba bal ma zargin Aisha suke wallahi idan ka duba tafsirul ayyashi abin nan ka duba biharul anwar cikin biharul anwar na almajlisi ya kawo ruwaya cewa wannan ayoyin sun sauka ne dan zargi ga Aisha da kuma wanke Mariyatul Qibtiyya cewa wai Aisha wai lokacin da Ibrahim dan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bakin cikin rasuwar ɗansa to wai ashe aisha bata so ba abin bai mata daɗi ba sai ta ce ai ba ɗanka ba ne ɗan wani ne da ake ce juraij alƙibɗi wato wani ɗan ƙabilar ita mariya shi ne ya mata cikin ba ɗanka ba ne wai sai ma'aiki sa ya kira ali ya ce maza ɗauki takobinka ka je ka kashe shi to shi ne ya ɗau takobinsa ya fita yana zuwa sai ya same shi a cikin abin nan a cikin wani lambu ya rufe kofa sai ya buga kofa da ya tafi zai bude yana buɗe sai ga yayo kansa da takobi shine sai jurai ya ruga a guje domin kokarin ya kubutar da kansa ya hau kan dabino kan itaciyar dabino to shikenan wai sai sayyidina ali shi ma ya bi shi ya hau dabinan a bayansa da takobi zai tsara shi sai ya faɗo wai yana faɗowa sai izarinsa wato kwarjallan da yake ɗaure da shi sai ya kunci sai sayyidina ali ya ga ashe ma bai da komai na namiji bai da na maza bai da na mata kaga kenan ba maganar ya yi ma wata ciki to wai shine sayyidina ali ya juya ce an cuce ka ya juya ya je samu manzo Allah manzo Allah ce yaya ka gama aikin ka yace ya rasulullahi ya kake kana ga idan aka bani wani aiki irin wannan in zama kamar kusa kawai duk inda aka buga ni in shiga ko ko in zama mai bin keke da keke ce a ka rika bin keke da keke ce to gashi gashi abin da na gani to wai shine sai Allah ya saukar da wannan ayar don a wanke Mariya a zargi Aisha ka duba da Allah inda kiyayya da baci da abin nan ta sauka kuma shi ma wannan abin da shi wannan Khasul Habib ya faɗa kenan yace shi waɗannan ayoyin ba wai kan bai yarda cewa kan Aisha suka sauka ba saboda haka suke ci gaba da tuhumar Aisha akan abin da Allah ya wanke ta da shi suke ci gaba da tuhumar ta da wannan aikin da Allah madaukakin sarki ya wanke ta da shi to Allah madaukakin sarki ya nuna cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul baiti duk wanda zai yi zai rika cika bakin yana son ahlul baiti baya son matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ƙarya yake baya son ahlul baiti kana son mutum amma baka son iyalan gidansa tattara matan su kake baka son su kuma yanzu kana son shi wannan zai wahala hankali ba zai kama ba ko ka ce a ga wani ana cewa da wasu ahalu baitihi amma matansa ba sa ciki wannan ma ya saba wa abin da aka sani a ka'idar larabci kusa da kace ahalu baitin rajuli to farkon abin da zai zo kwakwalwa shine matarsa kake nufi shine farkon abin da zai zo kwakwalwa amma kai ka ce ahalu baiti amma banda ita matar to sannan ayoyin da suka sauka na cikin suratul ahzab ayoyin da suka yi maganar matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda muka karanta aya biyu daga cikinsu wancan satin wanda a cikinsu ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo batun inda ma yuridu Allah li tsahira inda ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tsahira da ake kira ayatul tathhir a cikin jerin gwanon waɗannan ayoyi ne Allah ya magana da tsarkake iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda wannan shine abin da ibnu Taymiyyah ya koro yanzu ya kawo hadisi daga Imam Ahmad yace wa qad wal Imam Ahmad wa Tirmidhi wa ghayruhuma Imam Ahmad da Tirmidhi da waninsa sun ruwaito hadisi an ummi salamata daga ummu salama anna hadhihi al-ayata lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka ita ce wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا yayin da wannan aya ta sauka a daren nabi sallallahu alaihi wasallam kisa'ahu ala aliyin wa fatima sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya lulluba gwadansa akan ali da fatima wal hasan wal husain da al da husain radiyallahu anhuma radiyallahu anhum fa qala yace allahumma haula'i ahli baiti ya ya allah waɗannan iyalan gidana ne fa azhib anhum ar-rijsa ka tafiyar da datti daga daga gare su wa ta tathira ka tsarkake su tsarkakewa ta sosai wannan aya wannan hadisi shine ake cewa hadisul kisa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da gwadansa wajen lullube waɗannan mutane guda hudu aliyu da fatima da alhassan da alhusaini ya yi musu addu'a ya kuma ce allahumma ha'ula ahli baiti fa azhibir rijsa anhum wa tahhirhum tathira to da wannan hadisi ne waɗanda suke fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahlul baiti suke hujja kuma da wannan hadisi ne suke hujja akan cewa sayyidina ali da ƴaƴansa da jikokinsa su ne suka cancanci shugabanci da khilafa banda abubakar da umar da Usman waɗanda kwata suka yi da wannan hadisi ne kuma suke hujja akan cewa wato da wannan aya da wannan hadisi suke hujja akan cewa waɗannan a imma ɗin guda goma sha biyu limamai guda goma sha biyu ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa laifi ba sa mantuwa suka ce kuma wanda yake da irin wannan sifa shi ne ya kamata ya zama imam shi ya kamata ya zama ma'asum kuma wanda duk bai yarda da wannan ba to akwai magana akwai ayat tambaya akan imaninsa to ahli sunna sun gamsu da dukkan waɗannan wato sun gamsu da ayar sun gamsu da hadisin cewa ayar aya ce da ta yi magana akan ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ummu salama ita ta ruwaito shi sai dai irin mummunan fahimtar da aka yi masa shine basu damsu ba cewa wannan hadisi yana nuna cewa matan annabi ba sa cikin ahli baiti wai tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lullube waɗannan guda hudu to su ne ahli baiti ya ce haula ahli baiti don haka sauran matan annabi ba sa ciki domin a ƙarshen hadisin kamar yadda yake arwayar wasila ibn al-asqa a wajen imam ahmad ummu salama take cewa wa ana ma'ahum ya nabiyullah ni ma ina cikinsu? su qala anti ala makaniki yace kina nan akan matsayinki wa anti ala khairin kuma kina nan bisa ga alkhairi suka ce to annabi bai shigar da ita cikin gwadan ba ya nuna kenan ita matarsa ba ta cikin ahlu baiti to da wannan shubaha ne suka tattara mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka fitar da shi daga cikin ahlu baiti suka nuna in an ce ahadu baiti rasulillahi shine ana nufin ahadu baiti ali inda zaka cire sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa sunan ali duk ɗaya duk magana ɗaya ce ce ahadu baitin nabiyyi sune kuma ahadu baiti ali kaga a sunan annabi ya abinda sunan ali ya zama a makwafin sunan annabi sannan suka ce waɗannan hudu ɗin su ne ahalul baiti sannan kuma sai suka ƙara wasu wanda suka fito a tsatson husaini cewa suna cikin ahlul waɗanda su ma na tsatsan husaini din ba duka ba wanda suka fito daga tsatsan ali ibn husain har zuwa kan limamin su na ƙarshe na goma sha biyu wanda ma babu shi to shine ahlus sunna suke cewa na farko ayoyin da suka sauka wanda wannan ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera wannan ayar wani bangare ne na aya ba ma cikakkiyar aya bace a cikin su ba aya ce duka ba a'a wani bangare ne daga cikin ayoyin da suka sauka sannan bangare ne daga aya ɗaya daga cikin ayoyin da suka sauka wanda suna magana akan matan annabi ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad dar al-akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa annabi nabiy من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا كريما wa qarna fi biyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa ati'na Allah wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا كدوب فرقا آير دك سكير آير دك عرشان آير دم مغانا رماتان النبي amma sai aka ɓangari wasu jimloli daga cikin ayar sai aka ce wannan ba sa ciki magana ce aka koro amma sai aka ce a cikin ɓangaren wannan aya ta waƙarna fi biyuti kunna waƙarna ne kan ayar waƙarna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasula dinnan an yadda mata annabi ake nufi ma yuridu a to nan ba su wani irin gwaranci ake so a ce alqur'ani yana magana an dauko magana tiryan tiryan ba a dire ta ba sai aka datse wani bangare sai aka ce wannan ba kawai saboda wata falala ce wani matsayi ne irin har ina wani ma sai yake cewa ai shi yana ganin wannan ayar ba a nan take ba kawai wasu ne saboda wannan yana cikin biharul alwan na majalis majlis ya faɗi wannan dan kada wani ce waye wani almajlisi ne yace wannan guntun abin nan inna ma yuridullahu tusa shi akai kawai saboda wata maslaha ta duniya amma ba nan ne gurbin ta ba to sai ka gaya mana ina take yace ko kuma a'a akwai wasu ayoyin da suka gabace ta aka share su saboda wani mummunan nufi kuduri dan kawai a daɗaɗa wa matan annabi to kaga wannan yana daidai da aƙidar cewa suna ɗaukan alƙur'ani bai cika ba cewa akwai wasu ayoyi da aka sarayar a gurin wannan maganar majalisi ce da ya a cikin biharul anwar in ko mutum ya musanta gobe mu zo masa da shafi a zo masa da juz'i da shafi ya je ya duba in ya yarda cewa in ya ga magana zai bar shi'a sai mu gaya masa to ayoyin gaba ɗaya bayan kuma wannan ayar an dire ta ayar da take gabanta sai ci gaba da magana dai akan matan annabi wazkurna kuma sai aka ce ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma to kaga duk ayoyin ana maganar matan annabi suka ce to ai ya za a ce ya za a ce inda ma yuridu llahu li yuzhiba ankum wa za a amfani da mimin ba ai amfani da nunin ba to uzurin su anan su masu fadar wannan galibin su ba laraba bane kuma galibin su ba sa karanta qur'ani karatu na tadabburi don kana karanta Kur'ani, karatu na tadabburi ai wannan zaka ganshi yana da yawa inda za a zo maganar maganar mata amma saboda akwai namiji a ciki sai a rinjayar da namijin sai a rinjayar da namijin duk sanda aka yi maganar mutanen gida to mijin yana ciki dan shine kan gida shi yasa kaga a kissar annabi ibrahim alaihi salam ba haka ta kasance ba halu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid magana ake da kan da matar annabi ibrahim ce a alidu wa ana ajuzun wa hadha Ali shaykha inna hadha la shay'un la shay'un ajib ce yanzu in haihu bayan na zama tsofai tsofai haka kuma ga miji na shi ma ya tsufa lalle wannan abin da mamaki take gaya wa mala'iku sai suka ce atajabina min amrillah al'amarin Allah kike wa mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum kaga ba a ci alaikunna ba duk da gasar ita ake magana da ita ko nan ma ko nan ma dai tusa aka yi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا واو نمجني كون ما تاني نمجني كما دوا يكي مغانا لأهله ما تسع umkuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabas la'alli atikum minha bi qabasin aw jazwatin min an-nar la'allakum tasqalun kaga a ƙa'idar larabci wannan abu ne sananne alqur'ani yana magana kuma waccan ayar mu alif sunna tunda mun yadda cewa ahlul baitin da ubangiji ya yi magana a nan. ba ya tsaya kan matan su kadai ba akwai maza a cikinsu akwai sayid na ali yana cikinsu ali abbas ali aqil ali ja'far duk suna ciki a cikinsu da maza da mata dole ne a rinjayar da ɓangaren maza to tun da nan magana ta shafi duka alil baiti ne sai aka rinjayar da maganar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa dan ba a kaman matan kadai ake magana to dalilin kawo damirin namiji kenan anan saboda haka kaga a a cikin hadisin da suke magana da shi wanda za wanda za mu karanta ko wanda muka karanta ka duba addu'ar da annabi yayi Allahumma haula'i ahlul baiti fa'adhhib anhum Fatima ba ta ciki dan menene ba a ce tunda an ce anhum a cire Fatima to abinda ya bar Fatima radiyallahu anha duk da cewa an yi amfani da anhum shi zai bar sauran matan annabi duk da cewa an ce ankum saboda haka wannan ayar ta sauka ne musamman domin magana da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam to kasancewar ayar a kansu ta sauka wajen ba su umarni da hani in kuwa kula ayar duk umarni ne da hani umarni ne da hani ku yi kaza ka ku yi kaza ku yi kaza ka ku yi kaza ku yi kaza ka ku yi kaza in kuka bi waɗannan umarnin da hanin ga irin sakamakon da za ku samu inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera wannan shine dalilin kawo wannan jumlar domin a gaya musu cewa bin umarnin Allah bin iradatullahi shar'iyya zai sa mutum ya samu ɗahara ta zuciya ya samu ɗahara ta ayyukansa ba wai wani abu ake nufi sama da haka ba Allah maɗaukin sarki ya gaya wa sauran muminai duka irin wannan ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum fid din min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wali yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun wannan aya Allah ya saukar da ita yana magana da mu'minai ne tun daga wancan zamanin har tashin kiyama har tashin kiyama ubangiji yake cewa ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum fid din min harj ubangiji ba yana nufin ya sa muku kunci a addini bane ya ku mu'minai walakin yuridu li yutahhirakum ubangiji yana nufin tsarkake ku ne wali yutimma ni'matahu alaikum ko din ya cika muku ni'imarsa la'allakum tashkuruna ko kwa gode wannan ayar daidai take da waccan ayar. inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt wa yutahhirakum tatheera babu bambanci to tunda ko babu bambanci kaga ba aya ce da take maganar isma ba ba aya ce da take maganar wanda aka tsarkake ya zama masubi sannan kuma ayar ba tana maganar an tsarkake su bane ubangiji yana faɗa iradarsa ce iradar ubangiji iri biyu ce akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada kauniya kadariya ita ce wacce ke aukuwa dole ne sai ta faru ta kunshi abin da Allah yake so ya yarda da shi da abin da Allah baya so bai yarda da shi ba amma zai iya wakana da ikonsa da mashi'arsa kamar yadda Allah yake cewa walau sha'a walau sha'a Allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum albayinat ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد kaga nan mashi'a ce kauniya kadariya ba shar'iyya ba saɓanin da suka yi da saƙe-yaƙen da suka yi ba abu ne da Allah ya umarce su da shi ba amma kuma ubangiji yana aiwatar da abin da iradarsa ta wakana da shi ba abin da yake fita daga iradar ubangiji kamar da ce walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so ba za su aikata ba wato da mashi'arsa ta gudana akan da ba za su aikata ba don haka abinda duk suka aikata da mashi'ar ubangiji suka yi saboda akwai irada shari'iyya akwai irada kauniya irada kauniya ita ce wacce take take tabbata ko da kuwa abinda ya faru din ubangiji bai yarda da abin ba bai yi umarni da abin ba shar'an amma yana faruwa ne da iradarsa da mashi'arsa don babu abin da ke fita da karkashin mashi'ar Allah kamar yadda annabi hud yake cewa wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum kaga irada anan irada ce kauniya kadariya ba shar'iyya ba tunda batan su ba bata ba abu ne da Allah ya umarni da shi ba ce nasiha ta ba za ta amfane ku ba ko da na yi nufin na yi muku nasiha in ubangiji ya yi nufin ya halaka ku ya yi nufin ya dulmiyar da ku ya batar da ku kaga irada anan irada ce shari'a to anan irada ce shari'a ita kuma irada shari'a ba lalle ne tawakana ba takan kuma wakana bi fi'lil abdi bawa yayi yunkuri yayi abin da Allah ya ce yayi to shikenan wannan irada kuma ta wakana gare shi sai ya samu sakamakonta tunda ubangiji ya umarce su da ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza a cikin waɗannan ayoyi sai ya gaya musu cewa yin waɗannan abubuwan da Allah ya umarce ku da shi ya yi muku wannan umarni ne domin ya samar muku da wannan tsahara kaga ayar ma ba cewa take yi an tsarkake ku ba shaki ana nufin a tsarkake ku kamar yadda Allah yake cewa ma yuridu Allah ma wa ma ja'ala Allahu alaikum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum kaga wannan irada ce shar'iyya irada shar'iyya ba lalle ne ta wakana ba to rashin bambanci tsakanin irada lahi shar'iyya da irada lahi kauniya shi yasa har aka dau ayar ma ake ganin cewa ayar tana nuna isma ta ta ahlul baiti wanda kuma ba haka bane Da in tana nuna ahlul baiti ma'sumi ne idan Allah ya ce yuridu an yutahhirakum to sai ya zama su ma muminai gaba ɗaya kamar yadda waccan aya ta cikin suratul ma'ida ta faɗa sai ya zama su ma mai ne tunda abin da aka gaya ma waɗannan su aka gaya wa muminai wanda ko babu wanda ya taɓa bugar ƙirji ya faɗi wannan magana shi kaga waccan fahimta ba daidai take ba sannan abin da zai nuna maka cewa waccan aya take an saukar da ita ne hissisan saboda matan annabi wannan ta sa waɗanda ayar ba a koro magana a kansu ba suna da buƙatar a yi nasi a kan cewa su suka fi cancanta su ga cikin ayar wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ali da da fatima da Hassan da husaini ya nuna cewa su ma suna shiga cikin ayar da ummu salama ta zo za ta shiga ba buƙatar ta zo ta shiga cikin kwado tunda dama ita tana cikin matan annabi kaga ita automatically tana da wannan tikitin sai annabi ya ce a ki dakata ba sai kin shiga ba su waɗannan da ba a kansu aka koro ayoyin ba su suke buƙatar duniya ta san cewa su ne a haƙƙu da wannan sifa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da anti ala makaniki tsaya kina nan akan matsayin kiki matsayin ki na din nan ke alal baiti ce kina nan akan sa haka baki buƙatar shigowa cikin gwado baki buƙatar sai kin shigo cikin gwado kuma idan har ayar idan har ayar tana nufin cewa su waɗannan an tsarkake su ma'ana an gama tsarkake sun zama ma'asubai me amfanin annabi ya tara su cikin gwado kuma ya ce haula alibai sai zama tahsilul hasili ne tahsilul hasili kuma gurin malamai abu ne wanda yake ba shi da amfani abas ne wasa ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a tsarkake shi daga wannan wasa a ce yayi abu mara ma'ana Allah ya riga ya tsarkake su ya riga ya sa su kuma annabi ya zo ya sa su a gwado sannan kuma ya rika cewa Allahumma yana roƙon Allah bayan Allah ya riga ya ya gaya masa yayi to me kake roƙo kuma bayan nayi saboda haka roƙon da ya Allahumma haula alif fa'azhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira yake nuna waccan irada ce shar'iyya shi yasa ya roki Allah ya yi musu wannan abin da yace zai yi ma duk wanda ya bi umarninsa dan in ba haka ba to sai zama addu'a yake akan abin da an riga an yi shi wato ubangiji ya baka ji misali kana ji baka da matsalar ji amma sai ka rika addu'a cikin dare ya Allah ka bani ji kaga wannan abas ne wasa ne kana tafiya da kafafuwanka kana kai kawo ce ya Allah ka bani kafa in rika tafiya akan me zaka rika roƙon abin da daman can ubangiji ya riga ya maka shi alqarafi a cikin littafinsa al-furuq anwarul buruq yayi magana akan addu'ar da aka yadda da addu'a da ba a yadda ba a ciki ya faɗi irin waɗannan addu'o'i ka riƙa roƙon abin da daman can an yi maka kana da gida na zama isasshe ka riƙa cewa Allah ka bani gidan zama to wanda ya baka me shi da ma cewa kai Allah ka bani gidan da yafi wannan ka ka roƙe shi wani abin da yanzu baka da shi amma ka roƙe shi abin da ya riga ya yi maka wannan ya zama tahsilul hasili ne baya cikin addu'o'in da aka yadda don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai roki abin da ya riga ya wakana ba sai dai abin da ake fatan ya wakana shi yasa sai ya ce Allahumma haula ya ahli baiti fa adhhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira sannan idan ka ce su waɗanda suke cikin gwadaɗin nan su kadai ne ahlul baiti duk wanda annabi ya sa cikin gwadan nan ba baya cikin ahlul baiti kaga ka tattara ahlul baiti gaba daya ka takaita su cikin mutum hudu kawai tunda da yanzu gwadan nan mutum hudu ya kunsa kawai akwai sauran ahlul baiti wanda ba su shigo cikin gwadan ba akwai alu alu abbas akwai alu aqil akwai alu ja'far duk ahlul baiti ne dukkaninsu sadaka ta haramta a kansu da zakka su ci sadaka ko su jaka har tashin kiyama saboda haka dukkanin su ahlul baiti amma babu ɗaya daga cikin su anan to su ya aka yi suka zama ahlul baiti gashi ba sa cikin kaga kenan a gurin su su ba ahlul baiti bane kuma da ban haka suke mu'amalanta su ba sa mu'amalanta su a matsayin ahlul baiti to in kuma ka ce a iya waɗannan eh su ne to ina jikokin suke su ai ba a gan su ba a ce jikokin su da aka ce su limaman sauran limaman tara tunda anan guda uku ne haka sha biyu ga saura tara to ina tara sai ka ce a ai taran saboda suna cikin tsatso don haka su ma abin ya shafe su to tsatsanwa tunda ai in tsatso ne ai ba kawai Hassan ne Hussein ne yake da tsatso Hassan ma yana da tsatso to ina tsatsansa su dan me ba kusa su ba ko shi banda nashi tsatsan kaga anan ma akwai tufka da warwara sannan bayan wannan in ka ce tsatsan Husaini to Hussein yana da ƴaƴa ai da yawa Ya'yansa ba Ali ibn Hussein ba Ali Zainul Abidin shi ba shi kadai da ‘ya’yansa ba yana da yaya da yawa cikin yayansa akwai Abubakar da Umar to su dan me su ba daga tsatsansu suka fito ba ya aka su ba ku su cikin limamai sha biyu masu sarki ba masu isma ya ga ko ware su to kaga ba magana tsatso ba ce magana ce ta san zuciya magana ce ta shaci faɗi magana ce tufka da warwara shi yasa in ka ɗauki hadisul kisa ɗin shi karan kansa za iya zaka iya wato rugurguje ƙirar imama ta shi a gaba ɗaya da abinda suke ganin shine hujjar don abinda kake ganin shine hujja bai kamata kuma ya juya zama hujja a kanka ba ka ce sha biyu ake nufi sannan kuma ka ce duk wanda ya shiga cikin wannan bargo shi ya cancanci ya zama imam to fatima kenan ita ma imam ce wanda ku kuma aqida kuma mace ba ta zama cikin a'imma Da ta kuma a cikin gwada. to a kaga shi ba magana shiga gwada ne magana ce ta wanda Allah ya zaɓa ya bashi ya zaɓi da abubakar ya fifita shi akan sauran sahabbai ya bashi imama dinnan bayansa abubakar dan umar bayansa usman sannan sayyidina ali sannan sayyidina hasan sannan sannan muawiya sauraka magana ce ta zaɓin Allah shi ya zaɓa ya bayar ba magana ce ta an shiga gwada ba ibnu taymiya zai ƙara fede wannan hadisi cikin bayanan da zamu karanta insha allahu a sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin salatu wa wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda ya ce ala gafarta malam wai shin har yanzu akwai jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam a doron kasa kuma in akwai ta ya za a eh, za a yi a gansu shin suna da wata alama akwai jikokin akwai jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai ba a cewa wai abin nan dangantakarsa ta yanki a akwai jikokinsa akwai kuma hashimiyun wanda suke yan yan kabilar banu hashim akwai su kuma ina jin mun sha magana akan wannan anan wanda wannan duk wanda nasabarsa ta tabbata cewa yana jinginuwa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wanda zai ya kamata ya inkarin wannan mutakar dai nasabar ta tabbata annasu mu'tamanuna ala ansabihim malamai suke cewa ana amincewa mutane akan nasabar su in mutum ya zo ya ce shi jikan manzan Allah ne ce to shikenan Allah ya sa kai koyi da manzon Allah din abinda ake fata shine kai koyi da shi kai aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa faman afa bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda aikinsa ya da kirar da shi ya hana shi ci gaba to saba saba za ta yi gaba da shi ba shi kenan sai a baka kada ka da ɗaukaka ka da Allah ya baka ta cewa kai ɗaya ne daga cikin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana raba zakka ka a baka ko bai kamata ka zo ka ce a baka dan kakanka ba kakanka ya ce ka a baka saboda haka ba abin ai ta rigima da wani bane wani ya yi da'awar shi sharifi ne duk ba abin fa rigima bane abinda ake bukata ka zo kai ma a yi addinin da kai kai sharifi ne ba sharifi ba ne inda aka raba kuma inda Allah ya tuka ku in baka ji tsoron Allah ba ba abinda zai wannan sharaftaka ba ta amfane ka ba Ali ibn a waccan ayar da ta yi maganar matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu wa kana dhalika 'ala Allah yasira wanda duk za ta zo da aikin alfasha bayyananniya daga cikin ku za a libanya mata azaba ribi biyu ninkin biyu Ya ce to dukkan wanda suke zurriyar ali hashim dole suke zurriyar zuriyar yuna ne duk wanda ya laifi za a linka masa gida biyu don haka ka san da wannan kai ka ce alil baiti ka sani laifi na da naka ba ɗaya bane a gurin Allah kai fa in kai sako sai an ninka ma gida biyu saboda a can gaba ubangiji ya ce wanda kuma ya yi aikin kwarai daga cikin za a ninka masa to ya kamata ka san dai sharuɗan da suke kanka ba kawai kai ta magana kai alibaiti bane kana zuwa kana maula da wannan a nan Kano aka ce akwai sharifai kuma aka yi tabi ana kai musu sadaka to kaga kai sharifi kuma akai ma sadaka sannan ba wata alama shi ne kawai nasabar in ta tabbata shi kenan in ba tabbata ba kuma wannan magana ce annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya ja kunni ga dukkan wanda zai jingina kansa ga iyayen da ba iyayensa ba kakannin da ba nashi ba annabi ya ja kunne akan wannan ce duk wanda zai jingina kansa da iyayen da ba nashi ba to ba ni ba shi fa ana bari'un minhu saboda ka san da wannan kakka je kana jingina kanka zuwa ga gidan da ba gidanku ba nasabar da ba taka ba idan kai haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba shi ba kai na haka ni yanzu ba abin tsayi ta rigima ne akan cewa kai jika annabi ne ko ba kai jika da wannan duk ba ta shafi ba kai tsakaninka ne da Allah in kai jikan annabi ne ahlan wa sahlan amma sai a gaya maka kuma nauyin da yake kanka kuma wannan ba shi ta za zai baka dama ba ka ce za ka yi wa Allah abin da ka ga dama ka ce ka fake da kakanka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce wa yarsa ta cikinsa law anna ta binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha da fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata annabi ce sai na yanke hannunta da kakka ji cewa kai kana jingina kanka da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce an amince kuma shikenan ka je kai tara gamza kana tabar gaza da kake so ka kwana lafiya wanda ba za ta yi ba yadda ake yanke kowa hukunci kai ma fa za a yanke maka hukunci ba magana a sassauta maka Allah ma ya ce zai ninka maka akan abin da yake wa sauran mutane in sun yi laifi saboda haka ina gaba abin rigima bane kana ta jaye da kai shari'i ba kai ba shari'i ƙarya kai duk ba abin rigima bane ka dai gaya masa cewa me ake nufi da sharuttaka kuma ka tsoratar da shi Allah menene ingancin wannan hadisin man sallar suba fi jama'atin ثم qa'ada يذكر الله shams kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammatan tammatan tamma hadisin ya inganta cewa duk wanda yayi sallar asubahi ya zauna cikin ya sallar asubahi cikin jama'a ya zauna yana ambatan Allah har rana ta fito to yana da ladan hajji da umara in an ce ladan hajji da umara ba ana nufin za sauke maka faralin hajji ba kada ka zauna ka ce ai shi kenan ko ka samu kuɗi kai ba za ka je ba ba wannan ake nufi ba shin hamza yana cikin ahlul baiti hamza baffan annabi ne sallallahu alaihi wa wasallama tabbas yana cikin ahlul baiti ba a cika faɗa saboda shi tsatsansa bai bar 'ya'ya ba kamar yadda abbas ya bari kamar yadda aqil ya bari kamar yadda ja'far ya bari da haka shi ba a cika ambatonsa amma shi ma duk gida ɗaya suka fito na ji wani malami yana cewa idan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati goma Allah zai maka ɗari idan kai masa ɗari Allah zai maka dubu idan kai masa dubu za ku shiga kai da annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ka fada da ka fada wannan ba gaskiya bane ka fada da ka fada annabi sai ya shiga sannan kuma uh, wasu biyo baya kuma ko za a biyo baya ba lalle kai ne ba mun yi imani cewa akwai waɗanda suna nan sun fi ka matsayi annabi yana cewa ni ne farkon wanda za a buɗe wa kofar aljanna ana awwalu man sannan mutum nawa ne zai yi wa annabi salati dubu to ka faɗa nawa annabi ke da ita fi sirrin <laughs> in kai kayi kafada da kai ma. to duk nan masallacin muka dubu wace irin kafada ce za mu yi kafada ka wannan ba gaskiya bane mutum ne ya saki matarsa amma kafin ta gama idda sai ya mayar da ita kuma bayan ta koma kafin ya kwanta da isa sai wata matsala ta taso sai ya ƙara sakinta to yaya wannan za ta yi idda ko ba za ta yi ba za ta yi idda mana ko da kuwa bai kwanta da ita matuƙar da ya dawo da ita cikin abin da ɗinsa tana da idda wanda ya ce shin ɗan luwaɗi yana da sifa yana da ita ina so a gaya mun ita dan Allah wallahi ban santa ba eh, sannan ya ce idan mutum yana da ɗa yana wannan aiki wace irin shawara za ka ba shi don ya gyara ba shawara ba sai dai kai masa wa'azi shawara shawara yi shawara ita duk abin da ake ce shawara wata magana ce da kana da dama ka ce ka yadda ka ki yadda ita ce shawara wani wa'azi da gargadi da jan kunne ya kamata ya masa shine karanta masa ayoyi da hadisai da suka zo a akan batun wannan alfasha da irin girman laifin da ubangiji wadauke sarki ya kira wannan alfasha da ita ta ce alfashar da ba a taɓa samun wasu mutane sun saba Allah da ita ba a doron ƙasa kafin mutane annabi Lut ita ce a ƙobar da Allah a to alfashar da ubangiji ko zunubin da ubangiji ya halaka mutane a dalilinsa halakawa da ba a yi wata al'umma irin wannan ba halakawa ta kunshi nau'i na azaba daban-daban kala-kala ita ce uƙubar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin ta har sau uku a jere shi Allah ya tsire ba masu aikin irin mutanen annabi lutu Allah ya tsine wa masu aikin um, irin aikin mutanen annabi lutu Allah ya tsine wa masu irin aikin mutanen annabi lutu har sau uku a jere babu babu zunubin da Allah annabi ya yi mala'ana sau uku a jere irin wannan a cikin mu na bana a mun yi magana akan wannan cikin suratul hijir suratul da muka yi magana akan halakar halakar da mutane annabi lut mun yi doguwar magana akan wannan ta'addanci ko wannan babban laifi da ya zama ruwan dare a cikin al'umma wanda kuma ba karamin zunubi ne da aka saba Allah da shi idan ka ka samu wannan a duk wanda ake ganin yanayi ko ake jin ma ake da tabbas to ya kamata irin wannan karantarwar da wa'azin a bashi a yaje yaje Allah maɗaukakin sarki ya gyara halayyar mu ya gyara mana zuciyar mu abinda muka faɗa daidai a wannan majalisi Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi